أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ودن مَوَسِئِ إِنْكَارٍ تاشي bayan mutuwa ba وَأَلَّا san cewa Allah wanda ya دك sammai yana da ikon ya halicci makamantansu ba ne, ai wanda ya iya halittar babban abu, to zai iya halittar abin da bai kai shi girma ba, kuma tabbas Allah ya sanya musu wani lokaci iyakantacce a duniya wadda rayuwarsu za ta ƙare a cikinta, kuma ya sanya musu wani ajali na tayar da su, babu shakka a cikinsa, amma duk da bayyanar dalilan tashi bayan mutuwa. Mushirkai sun ƙi wani abu face koreyuwarsa duk da bayyanar dalilai a kansa